بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبي قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ما سكلم ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna taya ɗaukacin al'ummar musulmi masu girma masu kallon mu murna da kuma wato a taya su murnar zagayowa wannan wata na maulidi mai alfarma watan rabi'ul awwal wata kuma wanda aka haifi fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakanan kuma muna taya su murna da allah ya sake sada mu da su a wannan shiri wato hanya madaidaiciya shiri wanda yake zo muku daga wannan tasha mai albarka alulaya tv hausa kuma idan ba a manta ba ainihin masu kallon masu girma malamin da yake mana bahasi a cikin shiri din shine sheikh muhammad ali kuma yanzu haka muna tare da malam makalla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to da fatan iso lafiya alhamdulillah to masha Allah masu kallon mu masu girma idan ba a manta ba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 والقمر الأنور شفيع المذنبين يوم الفزع الأكبر وملاذ الخائفين في المحشر صاحب الحوض والمنبر رسول رب العالمين الموصي أمته باتباع الثقلين النبي العربي المؤيد والرسول الحاشمي المسدد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله سو كمري عند مالا جميل كوكا غباتر غميد عبند شافي تبريك نا هو نعم. Allah ko kuma na shigowar wata wanda aka haifi fiyayyen halitta manzo Muhammad dan Abdullah Muhammadu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma muna taya wato daukacin al'ummar musulmi da shigowar shi wannan wata na haihuwar fiyayyen halitta fatan mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ziyaransa a nan gidan duniya da kuma cetonsa a gobe kiyama ilahi amin so kamar yadda kuka yi bayani akai muna cikin bahasi ne game da abin da ya shafi a yin sojuda aka abin da ya shafi wato inda ya kamata mutum ya yi sojuda akai wato ɗora goshi a lokacin da mutum yake cikin sallah a inda ya kamata ya ɗora shi goshi ɗin akai mm. sawa'un ita wannan sallah ta farilla ce ko kuma ta nafila ce haka ne so babu ko shakka cewa zama ya gabata kusan zama cewa zama na farko ne ya gabata wannan zama kusan shine na biyu kamar yadda na ambata a cikin wancan zama din cewa insha Allah azim a bahasin namu zai zamanto kamar haka kamar bahasi guda uku ne mhm. bahasi na farko za mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun kawo mana nusus ko kuma ruwayoyi waɗanda suke magana akan cewa da lazim ne a yi sujida akan abin da ya shafi wato ita ƙasa sannan kuma bahasi na biyu insha Allahul azim idan Allah ta'ala ya ba mu aran rayuwa ɗin to za mu yi magana ne akan cewa yin sujida akan torobuwa ko kuma ƙasa shi ne ya fi falala game da dukkan sauran abubuwa bahasi na uku kuma insha Allahul azim wal zamanto shi ne na ƙarshe zai alaka ne ko in ce zai magana ne game da abin da ya shafi wato fifikon yin sujuda a kan turba ta al'imamu Hussein alaihi salam so kusan waɗannan buhus guda uku su ne insha Allah azim a matsayin wato turba da za mu iya tafiya ko kuma mihwari da za mu tafiya a kansa duk da zaman da ya gabata muƙaddima ne muka yi sannan kuma muka yi mana ishara da waɗansu wato ruwayoyi da kuma mahangogi na wasu malamai ta makaranta ta ahalul bait alaihimussalam wanda kuma a ƙarshen zama ɗin mun yi masu kallon ishara da cewa menene ma ya sa wato aka ce a dinga yin sojida akan abin da ya shafi turbuwa kasa ko kuma dutse ko abin da ya kama da haka al'imamu sadiq alaihi salam a wannan lokaci din ko in ce a zaman da ya gabata ya faɗa mana illa kuma mun faɗa wa masu kallama ita wannan illa din kai. haka ne wato kamar yadda ya zo a ruwaya din ke. ahsantum kamar yadda ya zo a cikin ruwaya ta cikin littafi na wasa'ilu shi'a a lokacin da muka yi ishara a kai. ko ba komai mun sha bayani game da abin da ya shafi wato ita sojoda an gane ko wata aba ce wacce take wato idan muka dawo kan abin da ya shafi shi wannan bahasi na farko kenan wanda muka ce za mu kawo nusus ko kuma ruwayoyi waɗanda suka zo akan cewa a yi sujida akan ƙasa to hmm. ƙarƙashin shi wannan bahasi ɗin na farko za mu so mu fitar da kuma abubuwa su kuma kaman guda uku haka wato karkashin albahthu al'awwal akwai magana guda uku da ya kamata mu fitar a karkashin shi sun farko sai in mun kammala da waɗannan abubuwan guda uku sannan sai mu tafi a shiga bahasi na biyu in mun kammala da bahasi na biyu sannan mu tafi bahasi na ƙarshe shi ne na uku mm, wato musalsal dai ne kenan jazakumullahu khairan mm. a ah, ƙarƙashin wannan bahasi na farko abu na farko da muke so mu kawo shi ne za mu kawo wato ruwayoyi ingantattu akan ingancin yin sujida akan ƙasa ruwayoyi ingantattu daga cikin littattafan 'yan uwan ahalus sunna waɗanda waɗannan ruwayoyin suke ishara ko kuma suke nuni ko suke magana a kan cewa yin sujida akan ƙasa shine yake mai ake cewa ya fi inganci bayan nan insha Allah azim kuma sai mu shiga abin da ya shafi wato abu na biyu shine cewa akan abin da ya zo wato yin sujida akan abin da yake wato koma bayan ƙasa mm. ba tare da wani uzuri ba a kai wato mutum zai iya yin sujida akan wani abu wanda yake koma bayan ƙasa ba tare da wani dalili ba ko uzuri ya bijiro masa a kai mm. wannan shine bahasi ko in ce ƙismi na biyu da zai biyowa a ƙarƙashin mm, bahasi na farko abu na uku wanda shine kuma na ƙarshe ɗin a cikin wato al'amarin bahasi na farko shine cewa za mu yi magana akan ruwayoyin da suka zo cewa zai iya yiwa a yi sujida akan riga amma tare da uzuri tare da uzuri mm. insha Allahul azim waɗannan ruwayoyi ɗin duk a cikin littattafan 'yan uwa ahlus sunna za mu yi kokari mu kawo mana a kai, kuma insha Allahul azim muna fatan cewa za mu kawo gaba ɗayan ruwayoyi da suke magana akan cewa a ɗora goshi akan ƙasa ko kuma a ɗora goshi akan wani abu wanda yake ya tsiro daga ƙasa ne ba za mu bar ruwaya ko ɗai ba sai mun kawo su ga baki ɗaya saboda masu kallon mu su amfana da su waɗannan ruwayoyi ɗin a cikin littattafan 'yan uwanmu a halin sunna ta yadda wannan zai nuna mana cewa ashe abinda mabiya makaranta ta ahalul baita alaihi salam suke a kai mm-hmm. cewa ashe shi dai ne wato sunna wacce ta zo daga manzo muhammad dan abdullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kuma bayan waɗannan ruwayoyi din za mu ga cewa babu ruwaya ko ɗaya wacce take nuna mana cewa ana iya yin sujida akan kafet ko da duma ko abin da ya kama da haka ba mu da wannan ruwaya din ko ɗaya amma ruwayoyi akan cewa a yi sajida akan yambu ko laka ko ƙasa ko turbuwa ko yashi a santun malam jamilu ko tsakuwa ko kaga masha alhamdulillah muna da ruwayoyi akan wannan ruwayoyi da suka ce ana iya yin sujida akan abin da ya shafi wato ah, kilago ko agalami ko buzu an gane ko ko kuma tabarma ta kaba mm. muna da waɗannan ruwayoyi idan akai ruwayoyi ma da suke magana akan cewa idan mutum misali ya samu kansa a sahara inda wato ke da tsananin zafi sai yake ganin cewa in ya yi sujida kan ƙasa wato zai kona goshinsa to sai aka ce mana ma ai kana iya ɗiba ƙasa ɗin kamar yadda sahabbai suka yi ka dinga wato mulmula ta kasa mata ruwa har ta dinga yin sanyi in ta yi sanyi sai ka zo ka yi sujida kai. wannan duk ana so a nuna mana cewa yadda addini ya zo da rahama yanda addini ya zo da tausayi ya kuma zo da tsari ya zo kuma da jazakumullahu khairan malam jamilu mm. ahsantum kathiran ya zo kuma da tsari da nizami cewa ba ba abu bane wanda yake na hauragiya ko kaifa ma kana au kaifa ma ittafaqa di yanda mutum ya ga dama sai abin da yake so sujud din nan da aka ce ayi to akwai yanda aka ce ayi to kuma su ne muke so makaranta mana su waɗannan ruwayoyi dan akai an gane ko saboda nan ah, zai yi kyau ga al'umma wacce take misali akan wani eh, tunani ko akan wato wata tafiya sai ta gano cewa kuma na abin kuskure ne to zai yi kyau a gyara tunda hadafin shi karatu din namu shine da a gyara ba wai hadafi ba shine cewa abin da kuke yi ba daidai bane ba gaba ɗayan ibadan kuwa iyaz billah sai kun sake wannan ba shi bane hadafi hadafi gyara ne muka zo yi zan iya cewa kusan shine hadafin ita alwulaya da ma sauran shabaka da muke da su mm. na wato yan uwa hadafi wato manufa manufa shine a gyara ibada saboda ko ba komai sallah kun san da take malamai suna yi mana bayani mai yawan gaske balma suna cikin mai ake cewa bayani akan abin da ya shafa wato muhimmancin sallah to kuma sai aka ce maka idan kayi abu wanda yake zai bata maka sallah to ai kaga ba za ka so kai shi malam Jamilu ko gaskiya ne a matsayin mutum wanda ke na mai hankali wanda ke da hangen nesa yake tunani ba zai so ya abu wanda za a ce mishi in kayi sallan ka ta ɓaci akai sannan kuma yi muku bayani akan abin da shafi da muhimmancin ta ko ba komai aya ta alquran tana cewa bismillahi rahmanir rahim walillahi yasjudu man fis samawati madha wal ardi taw'an mm. wa karaha kun gani ko gaba ɗaya abin da ke sararin samaniya da wanda ke kan doron ƙasa to sukan yi wa Allah ta'ala sujuda ne sun ƙi ko sun so saboda wannan ah, jalala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ke da wannan matsayi ɗin shi kaɗai ake yi ake ma wannan ko mutum ya ƙi ko ya so dole ne ya yi wa Allah ta'ala sujida dole ne wato ya ƙanƙantar da kansa gaban zatan Allah subhanahu wa ta'ala dole ne ya san cewa shi fa ba koman komai bane ba akai mm. an gane ko to kaga tunda an ce duk abin da ke wato sararin samaniya sun mala'iku din nan gaba ɗayan su yi ma Allah ta'ala sujida ne an gane ko ka kalli irin girman mala'iku da kuma irin girman wato mai ake cewa taurari rana da abin da ya kama da haka amma duk Allah suke yi wa sujada shi kaɗai ake yi wa sujada a kalli ƙasan nan duwatsu da komai da aljannu da mutane to duk an ce da su yi wa Allah ta'ala sujada ne mm. to kaga ya kamata a ce da ni da kai da ke ya kamata a ce idan za mu yi sallah sai aka ce mana wannan abin bai da kyau ko kuma ɗora goshin nan da muka yi a nan ba haka ya kamata ba ko bai inganta ba ko kuma zai bata mana sallah to kaga a matsayin na masu hankali ya kamata mu yi ya kamata mu guji wannan aikin sai mu ɗauko wanda aka ce shi ne hmm, manzan Allah ya kai. mu ɗauko wanda yake shi ne sharaɗi. Shi ne sharaɗi shi ne kuma hmm, shari'a ta zo mana da shi. ita wannan sujada. Jazakumullahu khairan ahsantum. Akwai ɗan abin da nake so Allah shi ma ɗan ƙara ishara kafin shiga cikin karantar wayoyi. Na'am. Yana da alaka da ita sojo da ɗin. Wannan yana kuma da alaka da abin da ya shafi wato shi hukunci ne. Kuma na ga ya kamata in faɗe sa ne saboda yana mutane akan jaraba su akan shi wannan hukunci din na sujida mm-hmm. na farko dai sallah tana ɓacewa ita sallan nan ta farilla ce ko kuma ta nafila ce idan har mutum ya bar su waɗannan ya bar sujida guda biyu tunda mun faɗa a zaman da ya gabata cewa kowace raka'a ɗaya tana da sujida guda biyu haka yake to mu kaddara cewa mutum ya bar sujida guda biyu ɗin nan da gangan ko kuma da mantuwa ko kuma ma da jahilci to fa ya san da sanin cewa sallan shi ta yi ta ɓaci wannan mm. hukunci ne nake magana babu sallah babu sallah in mutum ya bar su jida guda biyu wacce ake yi kowace raka'a da gangan ne ya bar su ko da mantuwa ne ko da jahilci ne to sallansa ta ɓaci a rike wannan da kyau hukunci ne ya bar rukuni kenan jazakumullahu khairan ya bar rukuni sannan kuma malam jamilu sallah tana ɓacewa an gane ko idan mutum ya ƙara ita sajida ɗin guda biyu da gangan ko da mantuwa ko ma da jahilci an gane ko can cewa maka idan ya bari ko mm. to a nan cewa maka idan ya ƙara ya ƙara sajida guda biyu a cikin raka'a da gangan ko da mantuwa ko kuma da jahilci shi matsalar shi ta yi shi matsalar shi ta ɓaci hukunci na uku da nake so ya zama tuna ƙara wato tunasar da kai na da sauran masu kallon mu shine cewa sallah tana ɓacewa an gane ko mm. idan har mutum ya bar ɗayan sujudodin nan guda biyu amma lokacin da ya bar su da gangan ne ya bari to shi ma nan sallan shi ta yi tana ɓacewa da gangan wato da gangan mutum sai ya sujjada ɗaya da ganganci sai ya sujjada kwa sai bar ɗaya to shi ma sallan shi ta yi ta bace a nan wurin hukunci na hudu nake so in gaya mana wanda shine kuma na ƙarshe cewa sai dai ita sallan mutum ba ta bacewa an gane ko mm-hmm. idan ya rage ita sujida ya rage misali sujida kwara ɗaya ko kuma ya ƙara amma da mantuwa anan mm. akwai rangwame wato bambancin waɗannan guda uku da suka gabata mm. wannan ta ukun ita eh, wannan ta hudu ce ta hudu ce a santum ta ukun in yayi da gangan in yayi da gangan ya rage da gangan ya rage da gangan a santum ah. ɗaya ne ya ƙara ko ko ya rage da gangan to mm. salon shi ta ɓaci amma wannan akan mantuwa ne ya rage ɗaya mantuwa ne ya rage ɗaya an gane ko ko ya ƙara ko ya rage amma da mantuwa to salon shi ba ta ɓace ba Mm. wani ina so in tunasar da kaina saboda muhimmancin mutane su tashi su tashi da me ake cewa da hoɓasa wajen sanin hukunce-hukuncen su na abin da ya shafi wato sallolinsu da suke gabatarwa a yau ko ba komai mutum ya gyara sallah shine abin da ake da bukata akai don ya zamanto gobe kiyama ya samu sallan shi ta zamanto wato karɓaɓɓiya a wurin Allah subhanahu wa mm. ta'ala. Kuma ma damar ta karɓu to shikenan jazakumullah khairan wannan hadisi ne mm. ahsantum idan an karbe ta to sukan ce mai qobila ma siwaha mm. akan karbi abin da yake koma bayanta amma fa bi shartiha wa shurutiha an gane ko wannan kenan so malam jamil bari in fara da ruwa ya jeruwa wace kowa ya santa ma'arufa ce ga waɗanda suke da wato mutala'a ko kuma suke da masaniya kamun da ya shafi wato shi karatu ko mun kuma ko mun wato sanan da suke da shi ko da kaɗan nan ne saboda wato hadisi ne ma'arufi wanda ya shahara kuma insha Allahu azim zan fara da littafin da yake shine mafi zama inganci a su wato makarantar yan uwa ma ahli sunna littafin da ake kira da sahihul bukhari mm. idan masu haskakawa za su iya haskaka babu laifi mu haska shi wannan littafi din inda yake cewa alkitabu sahihul bukhari al-mu'allif muhammad isma'il bin ibrahim bin eh, al al-bukhari abu abdullah masdarul kitab shine mawqi'u wizarati al-awqaf al-misriya juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da shidda hadisi ne ɗan gajere muna da shi ma a makarantar mu sannan su ma suna da me ake cewa suna da shi wanda yake nuna maka cewa ashe wannan hadisin da ake magana akan shi wato wani abu ne wanda yake a sanannen abu ne a bainan mm. ake cewa a tsakanin makarantu tsakanin al'ummar musulmi a santum eh, wanda yake na cewa me wanda yake na cewa ana da buƙatar a yi su shida ne kawai akan mi akan ƙasa ina ga musulunci ne kawai aka ba damar cewa duk inda mutum ya samu kansa ya sallah to ya sallah akan doron ƙasa mm. musulunci ne ke da wannan amma yanzu kaga yahudawa ko masi ko ce masihai ai kaga su mm. sai sun tare wani waje a can ne ake ibada misali sai an je an tare a ɗakin abin da ake cin wato a coci ko abin da ya kama da haka amma mu duk inda sallah ta kama in dai shari'a ta halatta maka wannan wurin cewa halas ne gare ka to kakan iya tsaya ka yi mi wato ka yi ibadan ka anan saboda mi saboda tsarkin da aka ba ita ƙasa ɗin yi kamar yadda ya zo a hadisi wannan babe ne yake a cikin shi wanda littafi mai suna sahihul bukhari yana cewa babu ƙaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an gane ko mm. an saka mana ko an sa mani ƙasa in ji manzan Allah cewa ita wannan ƙasan ta zame mana me ta zame mana masjidan mamanan masjid ta zame mana masallaci in an ce masjid a nan wurin wato wurin yin shida wato zan iya tsayawa in sallah a kanta wata horan sannan ita karan kankin kanta ƙasa ɗin tana ɗaya daga cikin wato almutahhirat da muke zanawa a cikin fiƙihu muna da mutahhirat guda tara idan ana iya mm. tunawa to ƙasa tana daga cikin su wato ƙasa takan tsarkake abu shi yasa aka ce mata hura ta mm, takan tsarkake najasa takan tsarkake najasa jazakumullahu khairan saboda me saboda ita ma tana daga cikin wato abubuwan da suke tsarkake ita najasa din akai mm. to wannan hadisi yana so ya ce mana wato manzo Allah yake cewa an saka mana ƙasa ta zama ta zame mana me masallaci masallacin shine ma'ana zan iya dora hannuwa na in yi mi in yi sujida akai zan iya dora goshi na in yi sujida akai mm. wato waɗannan wuraren guda bakwai da idan mutum ya tafi sujida akai yakan gurfanar da gwiwansa da kuma manyan 'yan yatsunsa da kuma wato hannuwansa tafin ɗinsa da kuma nan ɗinsa misali ya ɗaga mm. da kuma goshi da hanci bisa mustahabbi an gane ko to duk yana iya zama masjid ne in shi manzan Allah wato an baiwa manzan Allah cewa duk inda ya samu kansa a doron ƙasa idan sallah ta kama shi to ya yi mi ya je sallah kuma inda ya kamata ya ɗora goshinsa wanda shine a matsayin wajibi to akan ƙasa ne an gane ko mm. shi sama muna gani a cikin su wannan mai ake cewa ayan da ake rubuta a bakin masallaci wa annal masajid da lillahi mhm, fala tad'u ma allahi ahada ahsantum an gane ko mm. to wasu dauka kawai masajid din shine kawai wannan a'a masajid ba na nufin cewa wai masallacin ba a'a waɗannan su ne wa annal masajid da lillahi wato su waɗannan ana ka iya ce musu masajid wato waɗannan gaɓoɓin na eh, sujjada eh jazakumullahu khairan tafukan hannaye ahsantum yatsun kafa ahsantum to sukan yi wa Allah ta'ala kawai shi kadai ake mai ake cewa shi kadai ake bauta in sun in sun samu kansu a irin wato wajen gurfanarwa ko abin da ya kama da haka to Allah mm. ta'ala kawai ake ma wato masjid nan kada ya dauki hankalin mutum ya dauka <laughs> eh. cewa ana nufin ginin da aka wa eh ahsantum mala jamilu ba dole sai shi ba ko ko ba dole sai shi din ba shi ma zai iya zama masjid ma'ana me zai zama masjid saboda inda ake sujida mm. daga ai masdar mimi ne na'am mun koma cikin ilimi na nahawu masdar mimi ne wato inda ake yin sujida shi sai zama to masjid makan Allah khairan ahsantum to kuma hatta shi kansa goshi na'am ahsantum shi ma eh ahsantum an gane ko na'am to wannan kenan to kun dai gani abinda manzo Allah yake cewa kun ga wannan wato hadisi ne da ya tabbata a cikin littattafan yan umma ahlus sunna mu ma muna da hadisi amma da wata siga daban bai kama da wannan illa iyaka karin kawai kaɗan ne akai an gane ko to yana nuna cewa kenan nan wurin inda mutum ya kamata ya ɗora goshinsa a yayin sallah kawai akan ƙasa ne ko kuma abin da ya tsoro daga ƙasa bayan nan akwai littafi mai suna shi ma sahihu muslim na muslim ibn al-hajjaj abul hussein al-kushairiyu an-naisaburiyu الناشر mm. daro ihya التراث العربي بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي juzi'i na farko shafi na 371 a cikin shi wannan littafi na sahihu muslim shi ma ya kawo mana ruwaya mai kama da irin wacce muka karanta a cikin littafi na sahihul bukhari shi ma yana so mana ishara akan cewa wato yin sujida wato a ɗora goshi kawai inda ya kamata a ɗora shi ne akan ƙasa ko kuma abin da ita mai ake cewa ya tsoro daga ƙasa ɗin an gane ko ga abin da yake cewa yana cewa kitabul masajid wa mawadi salat shi mai littafi na sahihu muslim yana cewa haddathana abubakar abubakar bin abi shaiba haddathana muhammad bin fudail an abi malik al-ashja'i yake cewa an rubu'i an huzaifa qala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa salli Muhammad wa ali Muhammad ju'ilat lana al kullu Hamada madha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma kun ga ya fasara wancan hadisin wanda ya gabata a cikin littafi na sahihul bukhari tahsantum hadisi ne yake cewa daga abubakar dan abishai bai na cewa muhammad dan fudail ya ba mu labari shi kuma yana cewa daga abi malik al-ashja'i shi kuma yana cewa daga rubu'i shi kuma yana cewa daga huzaifa huzaifa yana cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi yana cewa an saka mana kaga can cewa me ju'ilat liyal ardu mm. anan sai zo ya kawo wato siga ta jami'i an saka mana ƙasa kulluwa ga baki ɗayan ƙasan ta zame mana mai ake cewa masallaci abin nufi duk inda ka samu kanka sai lokacin sallah yi za ka iya tsayawa ka yi sallah a wannan wuri ɗin ka ɗora goshinka a kan ƙasa da sharaɗin wannan wurin ba wurin gasa ba ne wanda kai ka sani cewa wuri ne wanda yake ka da cewa kwatansa aka yi ko kuma wuri ne wanda yake misali ba a halattawa wato duk wani mutum da zai zo ya wuce bai sallah a wurin kai kuma sai ka zo ka yi mai kai sallah a kai an gane ko wani yake mana cewa wato addinin mu addini ne mai nizami mai tsafta mai tsarki baya da shubha baya da wato kwamacala a cikinsa wato hatta ma waje in har ba a halatta maka cewa ba da ka yi sallah a wajen to shari'a ta ce ka bar wajen in mm. ka yi sallah a wurin kana masani kana wato mai sanin cewa wannan wurin kwatansa aka yi wal alai wuri na marayuwa iyaz billah aka sayar ko gidan marayu ko abin da ya kamata ka san cewa haƙƙin marayu ne aka kwace ko kuɗin sayan gurin ko kuɗin sayan wajen kai kuma kana da wannan masana da ce to in kai sallah a irin wannan wuraren fa ka san da sanin cewa me ake cewa sallan ka batila ce mm. an gane ko wasu lokutan kuma a wasu wuraren za a ga sukan keɓe guri su ce wannan na mutane ne jazakumullahu khairan hasa waɗannan an keɓance su da sauransu to manzo Allah yake cewa wannan kasan gabaki ɗayanta duk wannan farfajiyan kasan da muke gani da Allah ta'ala ya mana ni'ima da ta shimfiɗa mana ita a doron duniya to masallaci je gare mu wato za mu iya tsayawa duk lokacin da muke so mu yi sallah akan ta kuma mu ɗora goshi akan ita ƙasa ɗin saboda ingancin ɗora goshi a kai saboda muna magana ka abin da shafi wato ita sujudu ne mm. daga nan sai ke cewa kuma an sa ita ƙasan turkuwan ƙasan an saka mana in ji manzon Allah cewa ta zame mana me wato mai tsarkake najasa idan har ba mu samu ruwa ba akai shi sama muke taimama da ita ƙasa ɗin akai idan mm. har shi mai taimama da misali bai samu ruwa ba ko kuma yana da laluran da za ta hana shi amfani da ruwa ɗan akai an gane ko to kun ga wannan duk ishara ce akan cewa wato ashe inda ake ɗora goshi kawai a yi sujida a lokacin da ake sallah ne akan ƙasa ba akan kafet ba ba akan dadduma ba ba a kan wato tabarman roba ba an gane ko bayani ya mm. gabata a zaman da ya gabata sarki nan mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun ɗabbaƙa ruwayoyin da suka zo wani na kawo muku ne a makarantu wato yan uwan mahalli suna muna da muma ruwayoyin a makarantunmu abin da sana fara gabatar da wannan saboda wato ya zamanto su da suke tuhuman shi an ci ko da yan shi a cewa misali suna bauta wa dutse ko mm. kuma ana bauta wato ƙasa ko abin da ya kama da ko wani gunki na rasa gane al'amuran ma cewa ake ana bauta ma gunki mu ba gunki muke bauta ma an gane ko wani abu ne yake daban ah, mamaki yana da ɗaura kaiwa a lokacin da mutum ya yi sujada akan tabarma bai ji cewa wannan tabarmar da unwanin yana bauta ah, mata bane ko da malam jamilu hatta da dumas mm. hatta da dumas ai za ka tarar da mutum yana son ya yi sallah a wuri mai kyau da tsafta da komai sai ya ɗauko ta da duma malam da hoton ka'aba ko mm. kaga abu ne mai kyau ka ɗauko da duma mai hoton ka'aba ka shimfiɗa amma ita shari'a ta ce kada ka ɗora goshin ka akan da duma nan ka nemi wani abu wanda yake shine manzan Allah ya aikata a kai misali kamar ni. nemi akwai wani dutse kamar kankara in an ce dutse ka san akwai dutse ya kashi kashi akwai kankara akwai wato dutse irin wanda ake fasa mm. wannan da sauransu ana wannan mm. an gane kuma garje garje din nan haka ne akwai marmara to marmara malam jamilu da yake mm. bukumanta hausa dan bato kamar marmara da muke so mu fara kaga wannan kila za ta dan gurje goshi da sauransu eh, tana da gururu gururu haka ahsantum ahsantum to sai ka dauko misali in ba ka san ka bauta ma dutse din misali sai ka dauko mafilfeci na kaba ko kuma akan kaba ko kuma akan buzu ko kirago ko ta kanta kasa dan baje ta cikin dan wani malam jamilu hadda yadi ko hadda tsingaro an san tsingaro to bari in ce tsangaro ban san bola Allah sai dai masu hausa waɗanda suke san dan kwana bi ire mun misali mhm. tsangaro shine kamar wato an san kasko ai na'am yau wato kasko din in aka fasa shi tukunya haka dai eh kaman kasko ka san akwai kasko eh kaman tulu mm. an san tulu aka fashe shi ai za ga cewa ai kas wannan to tsangaran burguzan shi ake ce tsangaro din na'am to wannan burguzan nashi shi ma ana yin sujida akan sa ba laifi tunda shi ma ƙasa ce eh, da asasin asali santu ana da akan shi ba hmm. laifi an gane ko duk bai da bai da iskali akan hmm, to ina ganin gafa malam zan dan dakatar da ku anan kasantar zamu je hutu to la ba su insha Allah in mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya to masha Allah masu kallon mu masu girma zamu je hutun takaitaccen lokaci amma da fatan wato za ku dan dakace mu kasantar ba da jimawa ba zamu dawo masu kallon masu girma mu ne muku maraba da dawowa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci idan da ba a manta ba kuna tare da mu a cikin wannan shiri wato hanya madaidaiciya inda kuma malam yake karanto mana waɗannan ruwayoyi da suka zo a cikin wato sahihul bukhari da kuma sahihul muslim waɗanda suke nuni akan cewa ainihin ita wannan sujjada wanda shine ainihin dama maudu'in bahasin namu sujjada cewa ana yi ne akan ƙasa ko kuma abin da yake daga ƙasa to za mu kuma ga malam domin ya ci gaba da gabatar mana da waɗannan bahasoci da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a akrama kalla bismillah na malam jamilu kafin mu tafi hutu muna bayani ne game da abin da ya shafi cewa a ina ne ya kamata mutum wanda yake almusalli ya ɗora goshinsa wato hai zamanto sallan shi ta zamanto ta inganta a ƙarshe muna bayani kan cewa an san kasko da tsingaro maka ce to in aka fasa shi kasko din mm. to shi ma inganta a yi soje da a kansa saboda daga nau'i ne na ƙasa an gane ko irin kamar su suminti duk ya inganta mutum ya yi soje da a kai irin su hata tishu zai iya yiwa a yi soje da a kan abin da ya shafi wato tishu mutum ya ɗauko tishu ya shimfiɗa ya yi soje da a kai duk shi ma babu laifi a kai. Mm. an gane ko da kuma a can kamar zaman da ya gabata jazakumullahu khairan bayani akan ganye wanda yake shi ma ganye wanda ba a ci ake ci bane ba duk ana iya su sujida akai so to irin waɗannan abubuwa hada kwalta ahsantum hada kwalta mm-hmm. ana iya yin su sujida akan kwalta babu laifi an gane ko ah, me nake so in faɗa ina so in ce wato malamanmu wanda suka gabata kusan shekara hamsin ko shekara ɗari da suka gabata zakatar da cewa sun san da waɗannan a hakamun har kwanan yau akwai manya-manyan malamai musamman na kadiriya da tijjaniya waɗanda suka yi ilimi sosai mm. sun san da cewa sojida kawai akan yi ne akan ƙasa ko kuma abin da yake ya tsaro daga ƙasa su akan kansu na sha samun kaina a wurin manya-manyan malamai mm. na yan uwan mu sunna kamar tijjaniyawa manya-manyan nan nasu da kuma wato kadiriya kakan tarar da wato shimfiɗa su ta sallah sukan kawo wato yashi ne mm. sukan zuba wani yashi ne a faifai ɗan ƙararin mai faifai sai su zuba yashi ko kuma shi kan kansa faifai ɗin mm. faifai wanda filani suke ɗinkawa ko in ce ma yanzu kowa ma ɗinkawa yake akai haka ne an gane ko wato in ka samu wurin ibadan su a keɓance kakan tarar da ba su yin sujida akan abin da ya shafi dadduma ɗin da ke su malamai ne sun sani haka ne an gane ko illa ya kawo Allah saboda ko zuruf ko yanayi yasa suna ganin cewa in suka fito suka yi mutane bayani wal Allah ya zamanto sun fuskanci eh, barazana tuhumomi da sauransu tuhumomi daban-daban cewa wal Allah ko yan shi'a ne ko abin da ya kama da haka mm, to wal Allah wannan tassa su yan shi'a sun yi fice akan cewa eh, sun yi fice akan wannan ahsantum mm. amma har yanzu idan mutane suke yasa wurin sallan malamai waɗanda suke manya-manya lalle ba sa su da akan abin da ya shafi wato da duma to amma ga wata ita kanta darduma kamar kun yi ishara akan cewa idan ta kure ma a cikin bahasin da zai zo nan gaba cewa za a iya yi akan abin da ya shafi riga ahsantum wannan to tunda ainihin ita riga ko in ce gaba ɗaya darduma ita ma ai kaga daga auduga Na'am. aka yi ta akalla dai daga auduga ake ana da kyakkyawan fatan cewa daga auduga aka yi ta auduga kuma daga ƙasa take ita ma da yake kun ce kyakkyawan fata eh saboda yanzu akwai materials daban-daban da za su iya jayyid jayyid eh. kun yi a wancan satin da ya gabata kun yi irin tambaya din muka ce mu da yake muka dogare yi dogaro da ruwayoyi mm. su kuma malaman mu in za su yi istinbati na hukunci sukan bi wato abin da yake shine ruwayoyi sannan akan abin da ya shafi wato da duma cewa zai iya ko ba zai iya ba sai mu ce bamu da ruwaya ce wacce take sariha akan cewa a yi da kan abin da shafi moket na ce moket mm, da duma kafet da sauransu an mm. gane ko bamu da waɗannan ruwayoyi ne na'am gashin nan tun da ya zama to ba ma'arufi bane ba cewa misali wani irin gashi ne tunda yanzu gashi gashi nan masha Allah mm. na dabbobi daban-daban akwai materials wato abubuwan da ake sana'antawa ah, waɗanda su zai baka zai baka kamar yanzu misali tufafi za ga tufafi sai ka ɗauka daga auduga aka amma ba audugan ba ce ba a'a wasu abubuwa ne na eh, zamani aka ahsantum aka hada sarrafa su sai aka samar da wannan mm, to da duban ma zai iya ta wannan na'am na'am malam Jamil shi yasa rashin waɗannan ruwayoyin ta sa malaman suka yi tawakkufi amma kaga ai karshen ruwayoyin da suka wanzu wannan na yan uwan sunna su a karshen ruwayoyin da zamu kawo a cikin bahasi wanda muka ce na uku mm. an gane ko a karkashin wannan bahasi na farko ai kaga san ce saboda uzuri su ma wato in har ba wannan uzurin me ya kamata a yi sujud a kansa akan ƙasa akan ƙasa ko kuma abin da yake ya tsaro daga kasa wancan sai da uzuri ne an gane ko mm. uzuri wanda yake wani iri kenan shari'i wanda shari'a yanzu ta yarda cewa wannan uzuri ne su ma suka ba da dama wato ina magana kan cewa su a kan kansu ruwayoyin yan uwan mu ahlu sunna ba su bayar da dama ba mutum ya yi sujida akan irin su dadduma da abin da ya kamata ka sai da mi uzuri in ba wannan uzurin to ga abin da aka ce a yi sujida akan a kai. Mm. an gane ko wannan yana da muhimmancin gaske na'am ina da wata ruwaya tunda mun ɗauko silsilan karanta mana littattafan yawan ma'ala sunna ne to bari in koma cikin littafi na sunan turmizi wanda aka fi sani da aljami'u al-kabir shi ma in karanta mana ruwaya a cikinsa yana cewa alkitabu ana iya haskaka mana masu haskakawa in akwai daman haka aljami'u al-kabiru sunan turmizi al-mu'allif muhammadu bin isa muhammadu bin isa bin saura ibn musa ibn dahak at-tirmiziyu abu isa al-mutawaffa mi'ataini wa tis'awa saba'un هجرية أو سبعين المحقق بشار أواد معروف وندي تحقيق شي للتافي الناشر دار الغرب الإسلامي بيروت juz'ina farko shafi na 418 shi ma ya kawo mana ruwaya waɗanda suke kama da ruwaya ta cikin littafi ta littafin sahihul bukhari da muka yi ishara mm. me yasa muka ɗauko silsilan littattafan yan uwa ahlus sunna ne saboda wato mu nuna musu cewa fa ruwayoyin nan fa suna nan a cikin wato littattafai ba ɓoyayyen abubuwa ba ne ba in kun ga yan shi suna aikata haka wato ba wai bisa san ransu ba ne ba ruwayoyin nan su ma mm. suna da su sai dai ta yiwu watakila nan wajen ma ya zama Na'am. ko in an koma mazhabobi su ba su karfafa hakan ba misali in an koma mazhabin malikiya ahsantum ahsantum da sauransu kayu su ba su karfafi wannan din ba shi ya sanya ya zama mutane ba su aikata ai eh, to yanzu ai kaga aikace suna aikatawa mm-hmm. a aikace tunda yanzu ai yawanci mutane yanzu inda ake daukan ma'auni na cewa suna yi ko ba su a aiki ne an gane ko a aikace yanzu aikata da ana aikata yanzu misali kamar bahasin da ya gabata wanda a zama maki suka gabata mm. na dora hannu a kirji ai kaga yan uwan mu ake cewa wato kaga a mazhabobin ma ba ziyar hmm. da shi ba malaman mazhaba ba su eh sun ce wannan ba shi bane ba su nutsu da wannan ba amma yanzu ya zama to shine me rawa'ish wato shi ya bayyana wa al'umma hmm. kowa ma ya tashi ya ce Allahu akbar kowa haka sai kaga ya rike hannunsa ko da mutum ba maliki ne sai kaga ya rike eh ko duk da duka cewa ake cewa ahsantu mala jamilu hmm. ahsantum minik sun fara ana son cewa wato mutane wani lokaci kawai sukan yi abu dai haka kawai ana yin shi a zamanance ne ko kuma naga ana yi shi kuma addinin nan har yanzu muna faɗakarwa ne akan cewa addini koyansa ake kamar yadda ake koyan kasuwanci za ka tare da mutum bai girma bai tsufa baya yin furfura akan cewa yanzu misali shi ba zai iya neman kuɗi ba amma za ka tare da mutum ya ce shi yanzu ya tsufa a karatu a bari yara kawai su mm. ai mu yanzu ya zama je makaranta kawai yara su je su ba a tsufa ba a tsufa a karatu amma kan samu dattijo sosai tugub-tugub yakan tafi hanyar kasuwa don ya nema iyalinsa abinci ƙwarai kuwa tsoron me kada iyalinsa su kwana da yunwa to kaga ya kamata ka yi me ka ji tsoron kuma kada ka je kabari shi ma ya zama to an tuhume ka cewa ya kai addinin ka tunda can kana fargaba ne to nan ma akwai fargaba so ashe kaga ya kamata ku nemi malamai su koyar da ku akan cewa ga yanda ake ibada ga yanda ake sallah ga yanda ake ɗora goshi ana ɗora goshi ne a inda yake misali wato ya cancanta a ɗora goshi din kamar bayan da muke aka yanzu sarkinan mutane su kiyaye sosai su koma wato makarantu su nemi sanin wato abin da ya shafi wato ibadojin su sai saboda samu tsira gobe kiyama akai kada mu ce shi mm. yanzu ya girma haka yake an gane ko mm. ga ruwayan ita ma ruwayan ta zo daga wato mutane ne masu yawan gaske sahabai masu yawan gaske sai muka sai shi mai littafi na at ya kawo mana akai babu ma ja'a annal arda kulluha masjidun an aliyin ina cewa daga ali wato al'imamu ali alaihi kenan wa abdullahi ibn umar da kuma abi huraira da kuma jabir wa jabirin wa ibn abbasin wa huzaifa wa anasin wa abi umama wa abi zarri qalu inna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallam qala ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura wannan shine hadisin da ke cikin shi littafi na sunan turmizi mm. daga al'imamu ali da kuma abdullahi dan umar da kuma abu huraira da kuma jabir duk sun ruwaito wannan hadisi din da ibn abbas da huzaifa da anas dan malik da abi umama da kuma abi zar suna cewa ah, manzo Allah sallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa an saka mana ita wannan kasa din ni an saka mana wannan kasa din baki ɗin ta zame mana wato masallaci inda ya kamata in dora goshi inda ya kamata in yi sallah Eh. sannan kuma ta zame mana wato abin tsarkake najasa kaga wannan hadisin mun zo da shi a cikin littafi na sahihul bukhari me yasa muka kawo shi a cikin wannan littafin na sunan turmizi Mun nuna masu kallon mu cewa ba kawai can ba ke da hadisi din eh. a littattafan su suna da irin waɗannan hadisan masu yawan gaske shi sa muke bi ɗaya bayan ɗaya wato muna kawo mana su hadisai din ana iya sake haskaka mana shi ma wani hadisi a gurguje in eh. kawo hadisan da sauri ta yanda zai zama to mun karanta ruwayoyi masu yawa ko ba kuma lokaci yana tafiya ba na'am as-sunanu al-kubra yana cewa al-muallif abubakar ahmad ibn al-husayn ibn ali al-baihaqi الناشر مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد bugu na farko na shekara 1344 juz'i na biyu مصدر الكتاب mawqi وزارة الأوقاف المصرية juz'i na biyu shafi na ɗari uku da goma sha bakwai a cikin wannan shafi ɗin da kuma wannan juz'i ɗin shi mai littafi na wato sunan kubra ya kama da shi ma irin hadisin da muka kawo a cikin wato sahihul bukhari a cikin littafi na muslim ko ci sahihu muslim da kuma cikin littafi na abin da ya shafi kifa aqul ah, mm, sunan turmizi ahsantum to a cikin wannan shi ma ya kawo mana ga abin da yake cewa ana iya haska mana ina cewa an abi zabiyan an ibn abbas an sallallahu alaihi wa sallam qal shi manzo Allah cewa ju'ilat liyal ardu tayyibatan an gane ko tahuran wa masjida ina cewa wa ayyuma rajulin ad rakatuhu salatu salla haithu kana manzo Allah yana cewa daga abi zabiyan yana cewa daga ibn abbas shi kuma yana cewa daga wato manzo muhammad dan abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa an saka mana ƙasa ko an sa mana ƙasa wato ba wato abu mai tsarki daɗaɗa an gane ko wato kyakkyawar abu mai tsarkakewa sannan kuma an saka mana ita a matsayin wato masallaci wato in ɗora goshina in ɗora tafunana in ɗora wato mai in sa in sallah a kanta sai yake cewa duk mutumin da yake wato yana cikin wani wuri ko yana cikin tafiya ko ma dai ina ne ya samu kansa a kai to sai sallah ta riske sa abin nufi lokacin sallah riske sa to shine cewa manzo Allah ya ce mi ya tsaya a nan inda sallan ta riske shi mi yayi sallah din wato akan ita wannan kasa din akai saboda Allah ta'ala ya riga ya samu na kasa ko ina ga baki ɗayanta a matsayin cewa wato masallaci ce mm. inda ya kamata kuma in tsaya in dora ko shi na akai kada masu kallon su ce to ai wannan duk ka kawo ruwayoyi ne akan cewa ju'ilatul liyal ardo sai mu ce na'am mahala ku biyo a hankali sannan sannan insha Allah azim mm-hmm. za mu kawo ruwayoyin da suke cewa ana iya ɗora goshi ɗin akan yambu tsayin akan kuma wato laka akan kuma hada ma alhasir tabarma akai muna da waɗannan ruwayoyi ɗin akai mm. amma kasantuwar mun rage mun ce ba hasin mu ga yanda zai biyo wato silsila akai shi yasa muke ta biyo a sannu a sannu eh a hankula ahsantum mala jamilu to wannan ta sa mm. muke wato karanta wannan ruwayoyin komin kankantan su akai muna so ba za mu rage mana ruwaya ko ɗaya ba a cikin littattafan yan a ahlus sunna muna so ga baki ɗayan ruwayoyin sai mun kawo muku su sai zaman to ku koma ma waɗannan ruwayoyin ku ga cewa lalle ashe abin da su mabiya makaranta ta ahlul bait alayhi muslim suke akai shine yake wato abin da manzon Allah ya aikata shine sunna an gane ko idan muka ce sunna anan na manzon Allah ya aikata haka amma in mun dawo a cikin ajiza na sallah wajibi ne dora goshi a inda ya kamata mm. wajibi ne sunna a matsayin abin da annabi ya zo da shi ahsantum ahsantum mm, amma amma hukuncin hukuncin hukuncin goshi din akan wannan kasa din saboda kada wani ya samu wato khalt mm. ya samu wato me ake cewa abin ya dan rikirkita wa eh in an ce suna ce to ai tunda an ce suna na shi kenan ba dole bane mutum ya dora goshin sa akan wato me ake cewa kasa ko kuma abin da mm. wato kasa ta tsaro akan sa abin da muke nufi manzo Allah ya zo da wannan shi a matsayin sunna ne amma aikata wannan aiki din na hukunci wajibi ne akai an gane ko kamar yadda ku sani cewa eh, sallolin nan ga baki da muke wato sallanta su ai kaga raka'a nawa suka zo mana mm. manzo Allah cika ma wato idi kammala mana raka'o'in dukkan su raka'a bibi suka zo mana akai <laughs> an gane ko wato wannan akwai ruwaya ta inganta na'am na'am muna da ruwayoyi muna da ruwayoyi muna da ruwayoyi mu a makaranta ta Ahadul Bait alaihi salam muna da ruwayoyi <laughs> an gane ko mm. so na aikin sa sunna ne amma ana hukunci ne kuma idan an ce hukuncin ta wato wajibi ne idan har mutum ba aikata wannan abin ba to sallar za ta iya bacewa muna faɗin haka ne ba dan muna so mu ce mutane ba abin da suka aikata a shekarun baya ba ta ce ne ba shi bane hadafi a kai muna so ne a gyara haka sunanun nisa'i ko in ce sunanun nasa'i shine mm. yake daidai kira'ansa an nasa'i wa nisa'i an nasa'i na'am alkitab yana cewa sunanun nasa'i al abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali al-khurasani an-nasa'i al-mutawaffa 303 hijriya masdar al-kitab mawqi' al-islam ko in ce mawqi'ul islami juz'i na mm. farko juz'i na uku shafi na casa'in daidai shi ma ya kawo mana ruwaya irin sauran ruwayoyin da muka kawo mana akai kun ga anan muna bin silsilar littattafan dukkan yan uwa ahli suna ne mu tabbatar musu da cewa sahu sitta kenan an taho ahsantum gafarta malam mm. ahsantum ahsantum ba ma so mu ce Sihahu sitta ne mana da mu ce littattafan su din dai da suke wato ingantattu a wai da yake sunan da suke ma'rufa lalle haka ne haka ne mm. babu ko shakka haka ne ko mu ma in mun tashi rubutu haka muke cewa muka rubuta cewa cikin Sihahu sitta jazakallahu khairan ahsantum mm. sahih ga abin da yake cewa zikru ayyu masjidin wodi a awalan, wannan wani babe ne mai zaman kansa baban yana magana akan cewa wani masallaci ne aka dora aka fara samar da shi a doron kasa to karkashin wannan babe din a cikin shi wannan littafi din na shi annasa'i ga abin da yake cewa akhbarana ali ibn hujrin qala haddathana ali ibn mushirin عن الأعمش عن إبراهيم قال إني سمعت أبا ذر يقول shi yake cewa shi al'amash qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ardu aw wal laka masjidun fa ma adrakta as-salata ma da fasalli ruwaya ce daga Abu Zar yana cewa manzo Allah yana cewa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi manzon Allah yake gaya wa Abu Zar cewa ƙasa gare ka kai Abu Zar masallaci ce Mm. duk inda sallah ta riske ka to ka tsaya kai sallah akai wannan ya tuno min da waɗansu mutane suna da daman da zaga cewa idan lokacin sallah ya yi kamar musamman direbobi mm. ah, lokacin sallah ya yi gashi akwai gari akwai wurin sallah akwai wurin kama ruwa akwai wurin tsaya a yi sallah mutane su fito su yi sallah sai ga mutum ya ce a'a in an tsaya sallan nan lokaci zai wuce gwara shi ya ta tuka motansa har sai ya je garin da yake so ya je kinan can sai a je a ta ƙara'in salloli alhali akwai wurin tsayawa a yi sallah din nan mm. an gane ko ta maza a yin guzurin jazakumullahu khairan ruwan da za a yi alwala da kama da sauransu gane ko to wannan yana da kyau mutane su daina sauri musamman in dai har akwai aminci musamman yanzu tunda wani lokaci ka san malam jamilu kuma tsayawan rashin aminci ke sawa wala mm. Allah in rashin aminci ne kuna da gaskiya kwarai wato tsaro to in abin ya shafi tsaro ne mutum kada ya tsaya tunda ba aminci kaga mutum dole ya kula da rayuwarsa amma in har an san cewa akwai aminci wato mutum zai iya tsayawa ya fito ya yi sallah da sauransu ya koma mota ya tafi to ya tsaya ya sallah shine daidai an gane ko saboda komai na iya faruwa a cikin tafiya lokacin sallah ya yi mutum bai tsaya sallah ba kawai sai kaga wani abu ya faru da shi wa iya zibla na hadari sai ka ji an ce ma ai mutum ya mutu an gane ko mm. to muna tunasar da kawo kamar cewa irin musamman wato waɗanda suke direbobi ko waɗanda suke wato personal suna da motocin suna tafiya su kasa tsayawa su yi sallah in dai akwai aminci akwai tsaro mutum yana da nutsuwa akan cewa nan ba abin da zai samun sa ya san cewa wannan garin mutane wanda suke kaza da sauransu to ya tsaya ya sa shine fi masa daidai haka yake an gane ko na'am to kaga wannan wata ruwaya ce da mu gaya mana wato cewa ita kasan nan ko ina ko ina wato me yake wato ko ina masallaci ita ana yi dora koshi a yi sallah akan ta kuma shine manzon Allah ya zo mana da bayani akan sa an gane ko bari in saurin ƙara nuna mana littafi minti nawa gare ni malam Jamilu muna da kamar kusan minti bakwai haka to alhamdulillah akwai littafi mai suna al-mustadraku ala sahihaini lil hakim an san hakim ne saburi ma'rufi ne mm. a ah, kifa aqul masdarul kitab mawqi jami' al hadith juz'i na hudu shafi na ɗari biyu da 286 shi ma ya kawo mana ruwaya ya ce wannan ruwayan ingantacciya ce duk da wato shi mai littafi na sahihul bukhari da kuma mai littafi na sahihu muslim ba su zo da ita wannan ruwaya din ba amma shi ya zo da ruwayan kuma a zahabi ya zo kuma ya ya inganta ruwayan cewa ruwaya ce ingantacciya shi ma zai mana bayani irin 'yan uwansa ko irin sauran littattafai da suka gabata game da abin da ya shafi cewa misali a kifakul wato ga inda ya kamata mutum ya dora goshinsa a lokacin da yake yin sallah ta farilla ko kuma ta abin da ya shafi nafala ta nafila an gane ko mm. to shi ma ya kama ruwaya bari in gani an haskaka ana iya haskaka mana ruwaya dan ga abin da yake cewa akhbarana abu ahmad bakar bakar ibn muhammad as-sayrafi بمروى حدثنا أبو الأحوص محمد بن الحيثم القاضي حدثنا أبو سعيد يحيى بن سليمان الجؤفي حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن أكرمة آه، عن ابن عباس كما يروي أنا رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على الحجر هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج kaga wannan ya fito fili yanzu wannan ruwaya ta fito da abu inda muke so mu tafi eh mu tafi a hankula yanzu gashi ya fara kai mu wajen an gane ko mm. yana cewa ruwaya ce daga wato akrama shi yana cewa daga ibn abbas ibn abbas yana cewa annan nabi sallallahu alaihi wa sallam sajada kaga anan wurin kalma ta sujud ta fito a fili balo balo eh kuma kaga kada ka ce mana to ai ba bukatan sai an cire ruwaya ce kuma ingantacciya ce ni dai na bar wayan bakin na da na yi na rijal ingantacciya ce alhamdulillah gashi shi ma yanzu ya ce ruwaya ce ahsantum wannan ya ce ruwaya ce me ake cewa ingantacciya hadisi ne kai ingantacce mm. kuma wato me ake cewa isnadin shi wato isnadi ne wanda yake ingantacce ina so in ba ku labarin cewa ni ma na bibiya to sai nan mantar cewa shi ma ya fitar da hadisin cewa mai ake cewa ingantaccen hadisi ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya yi sojuda akan wato abin da yake shine dutse to ban sani ba anan wurin manzo Allah shi ma bautan dutse yake yi ko koya yake yi <laughs> sajada alal hajar mm. kun gani ko anan wannan hadisin shi kadai kuma ingantacce hadisi ingantacce isnadin shi ingantacce ya ishi al'ummar musulmi tun daga yau tun daga ranar da manzan Allah ya aikata wannan aiki ya zama su wato sunna wato ya zama abin koyi ko da shi kadai ne hadisin malam jamilu hmm, kuma matanin shi ba shi da wani sarihi ne dilalansa wadiha ce ba wani gumudi hmm. ba wata shubha ba wani tawili wannan hadisin shi kadai a karan kankin kansa ya isa zama hujja ga al'ummar musulmi cewa sujuda akan yi ta ne akan wato ƙasa ko kuma abin da ita me ake cewa ko kuma abin da ya tsoro daga ita ƙasa ɗin akai mm, wato wanda yake dangin ƙasa wanda yake dangin ƙasa wannan kaga ya zama na dalili alhamdulillah da kansa yake cewa haza hadisu maza sahihul isnad wannan hadisi ne wanda wato isnadin hadisin ingantacce ne eh, wannan ɗalibin shi ma ya bibi hadisin na bi rijal ɗin a cikin littattafan yan uwan mu sun tabbatar da cewa mai ake cewa duk rijal din mai ake cewa shi da suka rawaito silsila din su wato mai ake cewa ko in ce sarkan da ta rawaito waɗannan wannan hadisi din gaba ɗayan su eh har zuwa ga manzon Allah to mai ake cewa ba su da ba su da mushkila ta abin da ya shafi mm. wato cewa ko mutane ne ba amintattu ba ko ba su ƙaba ne a'a hadisi ne ingantacce manzan Allah ya yi sujida a kan dutse ka gana wurin cewa babu majahuli a cikin ruwaya jazakum babu majahuli hasantun mm. malam jamili A malam jamilu babu majahuli mm, babu wanda yake da'ifi babu cewa la yuhu tajma da bihi mm, ba da'ifi a ba da'ifi dukkanin su thiqa ne eh to wannan ruwayan ita dai kawai ta zama al'ummar musulmi hujja kuma in akan ta muqaddara faradan muqaddara akan cewa akan ta wato yan shi'a suka dogara kaga suna da dalili kenan idan har 'yan shi'a suna sujida akan abin da ya shafi wato dutse to kaga ashe kenan ga manzan Allah suka gani sallallahu mm. ta'ala alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi kuma wani abin burgewa a sanadin shine sanadin na Bukhari da Muslim jazakumullahu khairan ba su fitar ba la la la ya ma'ana eh, jazakumullahu eh, khairan ahsantum sanadin nasu sanadin jazakumullahu khairan ahsantum malam jamil ahsantum mm. amma ba su fitar ba an gane ko to kun ga wannan ya zama abun koyi kenan ashe an ga yan shi'a suna sujuda akan abin da shafi dutse to don Allah a daina cewa suna bautar suna bautan dutse ne suna bautar wata ƙasa <laughs> astaghfirullah maganar tana ba ni dariya sosai a cewa kuna bautan dutse duk karasa abin zaka bauta wa duk abubuwan nan masu yawa sai dutse kafar ta mala kuma dutsen ma kana tawo da shi a wanda kake dauka kai wurga da shi gefe ko abin da ya kamata haka duk arasa abin za bautawa ko dai yan hindustan kaga sani suke bautawa ko mm. an gane ko to dai Allah ta'ala ya sauke saboda kenan a daina tuhuman yan shi'a da shi an ci akan cewa suna bautan dutse kaga shi ma manzo Allah ya ce hadisin sajada alal hajar akan dutse ya dora goshinsa walaysa lis limaza walaysa sajada lil hajar mm. ba ya yayi sujada bane akan shi ke bautawa kama wancan zaman da kuka ishara ce akwai sujada al-masjudu alaihi da kuma al-masjudu lahu ma lahu mm. to wannan mutane su kiyaye saboda kada ka tuhumi mutane alhaki ya zo maka gobe kiyama Allah ta'ala kuma ya kama ka da alhakin mutane cewa suna aiki na bautan dutse hatta ma ai ina ganin kofa buɗe take da mutum zai ga wani yayi sujada akan ko turba ko ƙasa ko wani abin kamar wato ko dutse din zai iya tambaya a yace jazakumullahu ah, khairan jayyid jiddan kana bautar ne ce a ah, ni ba bauta masa nake ahsantum malam jimi wannan magana ce mai muhimmanci kuma mutum kawai zama ya hukunta abin da kansa ya kamata a tambaya shi yasa nake cewa ko in ce ba ni kiɗa nake faɗa wannan ba hatta malamai da suke zama a irin wannan wurin sukan faɗa cewa in za ka tambaye shi an ci ya kamata ka zo makarantar shi an ci ne ka tambaya ba wai kawai ka dinga sauraron menene shi an ci ba ga waɗanda suke maƙiya shi a bai yi wasu gaya maka cewa shi an ci ga da yake daidai ne tunda su ai maƙiya ne an gane ko mm. mutum kana son ka san sa ba za ka je wurin sa ba sai ka je ka binciki wato gidansu ka san kowaye shi amma wanda yake yana kin san misali sai ka je ka ce mishi wayewa ne to ai kaga zai kara ma gari ruwa ne mm. ko to kaga mu shi an cin nan karatu ne zaunan ne kuma wanda asa wannan wato makaranta da shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko mm. wanda malamai sun sha bayani akan wannan sara kenan yin sujida akan dutse ko akan ƙasa ko akan turbuwa ko akan kasko ko akan marmaro ko akan wato abin da ya shafi wato ganye in ba a cin sa misali ko akan duk wannan ingantaccen abu ya inganta in har mm. mutum ya samu kansa ɗaya a cikin wannan abubuwa su shi da aka yi ba laifi. Mm, to ga wata wannan kasa yadda lokaci nan sai ka ga nawa kenan ai ba saura bane lokaci ya ana ta mana ishara cewa ya kamata mu yi hutu to la ba su insha Allah mm, la ba su insha Allah sau kenan wannan shine dan abin da ya sauka a shi wannan zama din insha Allah wal azim sai ku biyo mu a sauraron zaman maki insha Allah kan abin da muka tsara na barnamiji din shi ba hasirin sai ku biyo mu insha Allah haka ne masu kallonmu masu girma za mu dakata anan za mu je hutu na takaitaccen lokaci karo na biyu wanda idan mun dawo zai zama an buɗe layi domin ku tofa albarkacin bakunanku amma kafin wannan lokaci kuɗin dakace mu masu kallonmu masu girma mune muku barka da dawowa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci kuma karo na biyu wanda a irin wannan lokaci ne muke maraba da tofa albarkacin bakunanku ta hanyar yin tambaya ko kuma ƙarin bayani da sauran abin da ya kama da wannan musamman dangane abin da ya shafi wato shi wannan maudu'i da muke tattaunawa a kai sannan kuma tsuro sakonni ma dai muna maraba da shi duk da dai kama akwai tangarɗa haka ta intanet to amma da yanzu kafin mu ji daga gare ku za mu koma ga shi malam domin ya ƙarasa mana ɗan bayan to yanzu haka ma dai muna tare da bako assalamu alaikum warahmatullahi Ah, ban sani bakon namu ko yana jin mu to ka dukkan alamu dai akwai tangarɗa don kwata-kwata ba ma jinsa to muna godiya dai da fatan za a sake jaraba neman mu insha Allah amma yanzu mu koma ga malam domin ya ƙara mana bayanai da kuma waɗannan bahasosi da yake gabatarwa a aka makalla da yake yau kusan mun fuskanci 'yan matsala haka ta tangardar intanet kusan saƙon da ba zai yi su shigo ba to kuma inda ba muna da kira ba zai zama dole mun dawo gare ku ba labas insha Allah eh. wato dama yanzu ta wasu kenan haka kuma akwai kira ba labas insha Allah assalamu alaikum malam kabiru ana haka mu ne muku barka da shigowa cikin wannan shiri bismillah malam kabiru anan muna godiya sosai da mudakhala mun gode sosai muna godiya لبيك وأمي وأهلي وولدي ومالي وكل ما كرم بوقتي نعم كرامتك وعرفتك وأنثى وشرفك وأرضك أحسنتم نعم. كثيرا أحسنتم matakin farko ke sun da ita wannan lokaci lokaci ne mataki na biyu mara da biyu zan da jan hankali ne dangane da al'umman duniya na'am to alhamdulillah akwai wani kalma da bani na dari na yi magana to shi ne duk yana cewa yana yin to ahlus sunna suna jin hankalin al'ummar duniya idan idan idan idan kuka da an ce malama da sun ce malaman ahlus sunna to ba suna nufi da sa'a ta abai ba suna nufin in izala ba ne. Mm. Hmm. Asantum. Suna nufin malamai ne na jami'a ko ƙaziyya da sauran sauran nagobi. Mm. Na'am. Yawwa, da mawar an asiri mu a Najeriya da an ce an suna nufin da wani an ɗin izala da Ahsantum Malam Haka. Kabiru da Mudakhala. Asantum. to ban sani malam kabiru ko wayar ta yanke ne to ga dukkan alamu wayar malam kabiru ta yanke muna godiya sosan gaske Allah saka da alheri to malam kabiru kusan yana bayani akan cewa to eh, su kaga sun yi kaurin suna za a ce akan wahabiyawa ko salafa ko eh, sauransu an ce ahlus sunna ta yi ta yi su ma suna cikin ahlus sunna to amma dai ba su kadai bane na'am sahih na'am mm, bismillah malam to la ba su insha Allah abinda muke magana dai shine cewa a inda ya kamata mutum ya ɗora goshi a lokacin da yake cikin hali na sujuda shine aka ce mana wato ƙasa kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake aikatawa ko kuma abin da wato yake na dangin ƙasa mm. sannan kuma abin da muke ta magana akai shine cewa mutane su a dawo ga karantarwa ta manzo Muhammad dan Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dan ya zama wato sun gyara ibada ta din su mm. saboda ko ba komai sallah aha to afwan malam assalamu alaikum assalamu alaikum to malam kabiru ku ne ka dawo kenan an dawo kenan to masha Allah eh, to mun ji shiru ne a yi dama lokaci guda muka ji kana cikin magana ta yanke yawa malam kabiru bismillah yawa yanzu muna ji malam kabiru wa alaikum assalam rahmatullah malam malam baka da yamma yawa da fatan an wuni lafiya ya fi alo ya aiki ya yayi alhamdulillah da wa muke tare ne ha malam suleiman to mu ne muku maraba bismillah to malam suleiman barka da zuwa kuma da safa ya da gaisuwa ga malam Muhammad Ali a to muna muna ilahi ajib ya Allah malam Suleiman ilahi ajib ilahi ajib ya Allah ilahi ajib ya Allah mun gode sosai shukran shukran malam Suleiman mun gode sai an jima Allah ya ba mu alheri to to akan kallah na'am bismillah muna dai magana akan cewa yanzu ah, haka dai tare da ban hakuri dai eh, da yake lokacin sa ne eh, ba assalamu alaikum wa rahmatullah to mune wa malama barka da shigowa cikin wannan shiri ko za mu ji sunan malamar na'am a saurare mu ta waya sai ya zama an rage sautin talabijin zai fi assalamu alaikum to ga dukkan alamu mun sami wato wannan waya ta yanke sai dai mu fatan muna da hali a sake jaraba neman mu insha Allah ah, akrama kalla to sai dai tare da hakuri wani lokaci ta eh, yi na dawo gare ka kenan kuma sai a san da ai lokutan su ne lokutan su ne ba laifi malam Jamilu lokutan su ne ba damuwa insha Allah abin da muke cewa shine muna magana ne akan cewa ya kamata a ce wato mutum idan zai yi wato sujida ya kamata ya ɗora goshinsa ne inda wato ɗora goshi din zai sa sallansa ta inganta a kai kamar mm. yadda manzo muhammad dan abdullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya aikata ba muna so mu ce mutane wato duk abin da suka yi bane a baya na shekaru na ibada duk ba ingantacce bane ba shi bane bahasin mu muna so mu ce a gyara ne saboda ga yanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya aikata muna da waya na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wato alaikum assalam wato wani abu mai wato mai matakar muhimmanci shine daidai lokacin da ya zama mutum ya kira ya dinga rage sautin talabijin wannan zai bada dama ya zama waya ba a samu wata tangarda ba bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am almajiri muna tare da da wa muke tare kenan to malam suleiman daga jigawa mune muku maraba bismillah na'am yauwa da fatan an kun wuni lafiya kuma eh malam suleiman daga jigawa muna ah, fatan za ka rage sautin talabijin sai ya zama ka saurare mu kai tsaye ta waya na'am so masha Allah muna godiya sosai malam suleiman mun gode sosai bismillah malam suleiman muna godiya sosai malam suleiman mun gode da sada zumunci Allah ya ba da ladan zumunci mun gode sosai amin ilahi ilahi ajibi Allah haka yake muna godiya sosai malam suleiman mun gode aha in kuma akwai in kuma akwai tambaya bismillah ilahi ajibi ya allah wa alaikum assalam wa rahmatullah alaikum assalam na'am bismillah to malam ina yinku alhamdulillah lafiya kalo da fatan kun wuni lafiya to madalla ya sunan bakon namu ne to alhaji Amadu musa daga borno mu ne muku marka da shigowa cikin wannan shiri bismillah kuma da fatan za a rage sautin talabijin na'am na'am na ji wannan kwarai kuwa mune muku barka da shigowa cikin wannan shiri da fatan za ka rage sautin talabijin sai ya zama ka ji mu ta waya yawwa to masha Allah to muna godiya sosai to malam yana jin kuma ya ce yana godiya mm. muna godiya sosai malam yana godiya sosai Allah sa mun sani na'am misali kamar in mutum zai yi alwala na'am to mm. sannan akwai kura a kafansa amma dai babu da najasa a kafansa idan ya shafa din shin zai iya sake wankewa daga bisani na'am mm-hmm. wade na'am wade tambayar ta fito eh, to Allah na'am eh tambayar ta fito duk da dai tambayar ta dan fita daga ainihin maudu'in mu yau muna magana ne akan sujjada akan ƙasa ko kuma akan abin da ya fito daga ƙasa na mutum zaka muna tare da wani bako din assalamu alaikum wa rahmatullah mune wa bakon nan barka da shigowa da kuma fatan zamu ji sunansa to malam murtala mune muku barka da shigowa bismillah daga zaria na da yawa da fatan an wuni lafiya to alhamdulillah malam muhammad ali to muna godiya sosai gafarta malam murtala sannu da kokari da kuma dukkan al'ummar musulmi da sai haɗu da hulahu wannan shigowar watan da aka haifi yayin halitta. Muhammadu Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi. Kuma sosai suka nuna mana sanin iyalan gidan nasa da fatan Allah ta'ala ya ƙara muku ƙarfin gwiwan faɗakar da mu. ilahi amin ilahi amin wa alaikum Allah mun gode sosai muna godiya sosai Allah saka da alheri mun gode sosai malam murtala to to yanzu haka muna tare da bako assalamu alaikum ko za a rage sautin talabijin sai a ji mu ta waya a rage sautin talabijin sai a ji mu ta waya to ga dukan alamu bakon namu ko marasa rasa shi kenan Uh, alo salamun alaikum wato matsalar inda take sau da yawa sai a bar sautin talabijin yana yi sannan kuma ana so a ji mu ta waya a lokaci guda ana so a ji mu ta talabijin wannan sai ya kawo tangarɗa sai ya zama ba mutum ba ya jin kowanne daga ciki salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yawa to alhamdulillah wa alaikum assalam tunda zama sallama sai ya zama ma sai dai abinda sautin ne ke dawowa hakarin eh, wato tambaya na kira kalla har yanzu eh to shine shi mutum zai da irin kafa ya maimaita tambayar eh ko za a maimaita tambayar in kuma waccan ce ta farko da ta riga na rubuta ta a maimaita tambayar tambayar shine ma akramaka Allah irin nan sallaya kanana din nan wanda ake sayarwa a kasuwa mm. shi ya yi sujuda a kan shi ne aha ana iya yin sujada a kan sallaya ok na na fahimta sallaya ke eh, magana na ta duma wannan kaman kaman tsuma tsuma haka din nan eh wato dai kamar da duma dai ta ta yadi za a ce kenan ko eh, irin sallaya dai gashi nan irin kanan hakan nan irin wanda ake sayarwa kasuwa dubu da dari biyar dubu biyu haka haka a san tuma mun fahimta na <laughs> sosai mun fahimta sosai <laughs> mun fahimta eh za su juda kan shi eh insha Allah malam zai bada amsa da da a baya ma yayi bayani to amma dai zai baka eh. amsa insha Allah sai a dan saurare mu malam ya faɗi har da kuɗi don da fahimta da kyau insha Allah. mun gode sosai. Muna godiya sosai mun gode sosai malam Suleiman ne ko? Eh shine dawo. Na'am. na'am to ban sani ba malam ko zai in dawo gare ku eh amsan da zan bayarwa shine wato ba a da akan haka muna da kira na'am ah, assalamu alaikum salamun alaikum ga dukkan alamu wannan kiran ya yanke da fatan za a sake neman mu yi amfani da wannan eh, dama din in bayar da amsa kai mhm. cewa da yake muna muna bayani ka da ya shafi wato ah, cewa ɗora goshi inda ya kamata mun yi bayani a zaman da gabata cewa ba a ɗora goshi akan abin da shafi wato kaman darduman da shi malam ya faɗa akai mm, yanzu sallaya aka kira ta ko sallaya ko sallaya a san carpet da ake shimfiɗa a masallatai eh, to ni ya ban dare da yake cewa irin wanda ake saidawa wata dubu ɗaya biyar ni ban san ko nawa ake saidawa amma dai almuhimmi ba a me ake cewa ɗora goshi akan abin da ya shafi wannan kaman dai in ana so a yi koyi da manzo Muhammad dan Abdullah gwargwadon da ya zo a cikin wato hadisai yakan ɗora ne akan ƙasa ko kuma abin da yake ya tsoro da ƙasa to yanzu haka muna da kira a gafa malam na'am assalamu alaikum alaikum ta'ala za ta malam jamilu almajirin ku da fatan an wani lafiya ko za mu ji sunan bakon namu lafiya da malam jamilu murtala ne daga nan yawuri to malam murtala daga yawuri mune muku barka da shigowa ina ga da shakku malam ali ubangiji Allah ya saka muku da alheri malam ali ilahi amin ajibi ya Allah malam murtala da addu'o'in ku masu albarka malam ali mun ji daɗin wannan karatu wallahi alhamdulillah mu kullaye da bibi insha Allah ubangiji Allah ya saka muku da alheri malam ali ilahi ajib tare da ku tare da ku eh, na kira in gaishe kuma na ali ubangiji Allah ya saka ran shi na kira sosai to ya wuri muna godiya sosai mu ma ilahi ilahi amin ilahi ya Allah malam murtala shukran afwan afwan insha Allah muna godiya ahsantum Allah ba mu alheri so sai dai abin da nake son dan ishara akai shine cewa in mutum yana bin makaranta misali ta yan uwa ahli sunna ne su shida akan wannan to babu laifi an gane ko mu muna magana ne akan cewa makaranta ta ahlul bait ga abin tafi akai sannan kuma hatta hadisan su yan uwa mu ahlus mm, sunna da abin suka tabbatar akai na'am labas ah, assalamu alaikum ah, na'am bismillah na'am Ismail Malam Tijjani? Ismail Malam Ismail Kubena mu ne ah, muku barka da shigowa wato magana ce ta ɗanyi ƙasa haka. Alhamdulillah Malam Ismail da fata an wuni lafiya. Ya To ga dukkan alamun mun rasa Malam Ismail Kubena da fatan ah, muna ba shi hakuri ta tangaɗa aka samu sannan kuma gaba ɗaya masu kallon masu girma mu ne muku su godiya sosan gaske da yake ba mu da lokaci wadatacce ga wata ina ganin akwai wanda ya tambaya ko a gurguje mu amsa tambaye shi bayan shi wannan dai batun cewa dama sallah akan darduma tun baya kun yi bayani cewa ba a yi saboda ga yadda aka koyarwa manzo Allah akan ƙasa ko abin da ya fito daga ƙasa akwai wanda ya tambaya dai da ta dan fita daga ainihin mudu yana magana akan cewa shafa da ake a kafa in ya zama akwai kura a kafar amma kurar ba ta najasa ba ce ba to sai ya shafar sai kuma ya wanke kafar to ya shi zai iya yin haka bayan ya yi shafa kenan eh da ya ce zai iya yi zai iya yi amma abin da aka fi so shine ya fara wato kawar da kura ne ya wanke kafafuwan nasa tunda kura ce ba najasa ba ya fara wanke kafafuwansa ya tsabtace kafar ya tsabtace kafan ta bushe sannan sai zo ya shafa akai samu wani abu ya goge eh a santum sai zo ya shafa akai shine yafi daidai mm, eh in yayi wancan din ba laifi in kura ce eh. amma abinda aka fi so shine cewa ya fara wanke kafan nasa eh, ya tsabtace a santum kafin ya fara alwala din akai ah, alhamdulillah muna godiya mallam ana ta nuna mana cewa lokacin namu ya riga ya kare ba laifi insha Allah Allah saka da alkhairi ilahi a masu kalan masu girma a nan ne muka zo karshen shi wannan zama din sai dai kamar yadda aka saba insha Allah sati mai zuwa ma idan Allah ya raya mu muna nan tare da ku a daidai irin wannan lokaci amma kafin wannan lokaci kuma muke ban kwana da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh